صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليا تتبتا كألا مدو بكين كالكي ما يقوى ما يقوى ما يقوى وتسكين نعمة دقاني دامة يكيبا ترى يكمو حريزوا دوانا لوكتي cikin wannan rana ta hudu ga watan Ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Sira da amincin Allah su tara tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka bi sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikinsu باذن الله تبارك وتعالى زامو تيغا daga ان muka dasa aya jiya har ila yau cikin sura suratul tauba fadin Allah tabaraka wa ta'ala qatilul ladina la yu'minuna billah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى قوم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم يقاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون الله يتي ويأتي ولن ba su yin imani da Allah wala bil yawmil akhir kuma ba su yi imani da ranar sakamako ba wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu kuma ba su haramta abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala da manzansa suka haramta wala yadinuna dinal haqq kuma ba su yin addini addini na gaskiya ba wai ba su yin addini bane da Allah tabaraka wa ta'ala ce wala yadinun sai ce dinal haqq kenan akwai addinin da suke yi amma addinin da suke yi din ba na menene ba ba na gaskiya ba don haka wala ya dinuna dinal haq kamar yadda adi bin hatim lokacin ya shi a ganinsa ya shiga addinin nasara ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taba shigowa madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kira shi zuwa zuwa ga musulunci sai ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ma'aboci addini ne kamar yana faɗa manzo Allah sallallahu alaihi cewa idan wayancan mushrikai waɗanda ba su imani da Allah ba ko ko suna yin shirka suna bauta wa gumaka da sauransu zaka kira su zuwa da addini ni ma'aboci addini Allah ta tabaraka wa ta'ala yake waɗanda ba su yin addini addinin gaskiya da haka ko da mutum yana yin wani addini wanda ba addinin gaskiya ba addinin gaskiya shine addinin da Allah ta tabaraka wa ta'ala ya saukar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wannan addinin kuma da shi aka shafe duk wani wayansu addinai da suka gabace addinin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam shi yasa Allah yake wala yadinuna dinal haqq domin ayar nan ana magana ne game da Yahudawa da Nasara domin kar a samu talbishi akan cewa wala yadinun Allah tabaraka wa ta'ala yake dinal haqq addinin gaskiya min alladhina utul kitaba daga cikin waɗanda aka baiwa littafi Allah tabaraka wa ta'ala yake qatilu ai hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun ku yage su hatta sai sun bayar da jizya daga hannunsu kuma suna kaskantattu wannan maluma suka ce wannan ayan umarni ne khas umarni ne wadda aka umarci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da mu'minai wadda su tashi su yaki amma wannan yakin an ambaci wayansu mutanen da yakin a da bai shafe su ba su ne wa su ne al-yahud wal nasara shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake min alladina utul kitab daga cikin waɗanda aka baiwa littafi wannan umurni ne ga yakin ahlul kitabi dama a ka'ida idan aka fita yaki ba auka wa mutane sai an ba su zaɓi tsakanin abubuwa uku za a kira su zuwa ga musulunci ba wai kai auka wa mutane ake kai tsaye ba wannan shi ne abin da ake cewa jihadul qalb akwai maganar da nakan maimaita domin muhimmancinta abin da ake cewa jihad akwai shi cikin shari'ar mu akwai shi cikin shari'ar musulunci Allah ta baraka wa ta'ala bai shafe shi ba yana nan kuma zai kasance yana nan har zuwa ƙarshen lokaci jihadin nan da muke magana shine jihadin da ake yin shi da makami sa'annan wannan jihadin yana da ka'idoji yana da hukunce-hukunce wannan hukunce-hukuncen da ka'idojin su ne ya kamata mu fahimta hukumomi da kuma abokanan zamanmu waɗanda ba musulmai ba da gama garin musulmai ka'idojin abin da ake wa jihadin nan shi ya kamata mu fahimta ba wai domin waɗanda ba musulmai ba domin mu gamsar da su sai mu zo mu ce ai fassarar ayoyin ne ba a gane ba ai ba abin da ake nufi ba kenan wato kwatsam a wannan zamanin mu muka wayi gari dai sai muka gano fassarar da manzon Allah da sahabbai da waɗanda suka gabata ba su gane ba sai muka gane yau domin tsananin rauni sai muke san abokanan zaman mu waɗanda ba musulmai ba mu gamsar da su sai kaga ana murda wuyan ya qatilu aka ya qatilu alqital alqital a harshen larabci ba za ka bai wannan kalmar wata fassara ba banda yaki dan haka abin da Allah ya saukar cikin littafinsa idan ba za mu faɗe shi yadda Allah ya saukar ba ya ma fi sauki mu kama bakun namu mu yi ne mu yi shiru da mu kama ayoyin Allah muna kokar murɗawa mutanen nan da muke zama da su Yahudawa da Nasara suna da ire-iren ayoyin nan suna da ma ayoyin da suka fi wannan zama karara a cikin littafinsu wadda har yanzu nan ire-iren wa'annan ayoyin suna cikin littafinsu laifinsu ne idan suna da irin wannan ayon a cikin littafinsu ni laifina ne idan akwai wannan ayon a cikin Qur'ani laifina ne Qur'ani ne wanda ni na rubuta ni na wallafa Qur'ani maganar Allah shi ne ke kunshe cikin Qur'ani don haka idan ba za ka faɗi maganar Allah yadda maganar take ba ka shafa wa kanka ruwan sanyi sanyi aikin ba naka bane sai ka ja gefe ka rufe bakinka ya fi a ce ka kama ayar Allah kana ta kokarin murɗawa akwai jihadi akwai abin da ake ake cewa jihadi jihadi nan nau'i nau'i biyu ne akwai jihadu talab akwai jihadu difa akwai waɗanda akwai malaman zamani daga cikin waɗanda suke son su gamsar da yahudawa da nasara abu mu rike ka'ida ɗaya shi ba yahude da ba nasara ne ba har a tashi duniya ba za ka gamsar da shi ba domin Allah tabaraka wa ta'ala ya riga sanar da mu cewa walan walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum sharadi ɗaya ne za su yarda da kai sai ka yi abu ɗaya za ka zanto ka gamsar da su shi ne ranar da ka bar musulunci ka bi billar ko kuma muna da shirin yin haka ne ba mu da shirin yin haka domin haka ɓata lokaci ne duk wani kokari da za ka yi wai domin ka gamsar da su wai su yarda da kai ba zai yi ba domin Allah tabaraka wa ta'ala yake babu yadda za a yi ma ka iya gamsar da su babu yadda za a yi su yarda da kai ba zai yi ba muddin kana amsa sunan ne sunan musulunci akwai jihadu tsara akwai jihadu difa akwai waɗanda cikin 'yan zamani waɗanda suke ƙoƙarin nuna wa duniya cewa ai babu jihadi a musulunci ai a musulunci ba a ɗaukan makami da sunan aje a yaƙi waɗanda ba musulmai ba waɗannan makaryata ne idan akwai wanda ba musulmi ba wanda wani musulmi ya faɗa maka wannan to wallahi ya maka ƙarya domin a cikin Qur'ani akwai akwai abin da ake cewa wannan bangare na farko kenan waɗanda sun suna ta kokarin su kore abin da ake cewa jihadin kashi na biyu su ne waɗanda suka ce eh akwai jihadin amma nau'i na attifali jihadin farko shine wanda ake cewa jihadin talab wanda musulmai ne karkashin jagorancin musulunci shine abubuwan da ya kamata mu fahimta ba wai kawai mutum wani wani su mutane yan tsiraru kamar yadda yan boko haram suke yi ko kuma yanzu mutane biyu uku hudu biyar ishirin talatin sai su ɗau makarin aka ce me ya same ku Mun sha kwaya ne ke su ba kwaya suka tara ba jihadi za su yi to kaga wayannan ya kamata a kama su a daure su a ladabtar da su domin za su bata wa mai suna za su bata wa musulunci na wannan ba jihadi ba, ne ba haka ake yin jihadi ba shahada shi shine wadda a karkashin jagorancin musulunci tsararren jagora za a fita a kai wa waɗanda ba musulmai ba a kai masu hari wannan ana yi shi ake cewa jihadu talab jihadi na biyu shine jihadu tifa kuna zaune a kawo maku hari ya ku ne sai ku kare kan to akwai kashi na biyu wadda su kuma sai suka ce eh akwai jihadin amma ba a yin jihadin balad musulmai ba za su tsara rinduna su ju su kai wa wani hari ba wai sai dai musulmai kullum suna zama zaman jiran a kai an kawo masa hari ne suka ce jihadin da aka karanta shine jihadin kifa jihadin da dama to kai kai an karanta wannan a kana bukatar sai ai wannan ba sai an karanta ba ma ba sai ake maka sai ba kai ne fa kike zaune abokan gaban ka suka kawo maka hari sai kai ya ka da hannu ka ko mutanen garin ba su gabaki da teku nan wannan ba ma mutane ba ko da dabbobi ne za su kare kawunan su ko shahadu difa'i duk duniya da mutane da dabbobi sun yi ittifaki akan cewa idan an kawo maka hari kare kanka kake yi kare kanka kake yi da haka nau'i na farko shine jihadu talab nau'i na nau'i na biyu shine abin da ake cewa jihadu difa jihadu talab shine idan aka samu adadin da ya wadatar zai zama wajibci ya faɗi daga kan sauran mutane amma jihar difa'i yana zama farali ne na aini farilla ne akan duk mutumin da yake da lafiya zai iya rike makami an kawo maku hari sai ka ce to ai ai matakan anguwa kaza sun fita a ya zama wajibi akan kowa sai ka kashe waya ka je ka ɓuya a ƙarƙashin gado wajibi ne akan kowa a garin domin lokacin babu babu babu daman a tsara a ce a wayannan ƙananan ya nan ba wannan kaza ne wannan ya zama wajibi akan kowa a kare al'umma a wannan lokacin jihadin nan ayoyi da yawa sun yi magana akan yaƙar mushrikai a wannan ayan Allah sai ya ambaci bayan fatihu makka da kuma dawowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga fatihu makka muka yi bayanin abin da ya faru a Hunain gazuwa da ake cewa gazuwa Hunain shine kusan yakin karshe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da mushrikai kai tsaye da aka durkusar da shirka aka gama durkusar da shirka ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da cewa kar mushrikai su kusanci masjidin haram bayan wannan shekara shekara ta tara nan Allah ya ba da umarni a yaƙi yahudu da da nasara idan aka je yin yaƙi karkashin tsari da jagorancin musulunci in aka je ana bauya mutane zabi uku ne mana ku ne kuka kai wa 'yan tsiyaki wayannan ba da ba su son jin jihadin nan su ne fa suke suke suke tafi suke wato za ka ga sun kai hari can sun kai hari nan sun kai hari can sun kai hari nan amma wai bai halarta musulmi ya ce ai bush akwai lokacin da george bush ya yi sakin baki ai ya ce wannan yakin da suke yi ya ce mai menene sunan shi akwai abin da ya ce mai ya ce crusade war crusade manema labarai suka rike kalmar sai dawo ke kyau ai ba fahimce shi ba ai waye ai waye ai waye abinda suke faɗi da harsunan da suke suke faɗi da harsunan su don su bayyana kiyayyar su ga musulunci da musulmai kaɗan ne in ka kwatanta da wa ma tukfi suduruhum akbar abinda zukatan su yake kunshe da shi na kiyayya da kyamar musulunci ya fi abinda suke furtawa girma in ji Allah tabaraka wa ta'ala su ya halarta a gare su su ce sun declaring crusade war ya halarta su shiga kasashen mutane su je su je su kai hari ya halarta su mallaki makaman nuclear amma bai halarta ga waye su kasashen su mallaka ba abinda qur'ani ya karantar da mu sai suka rike suka fara aiki suke aiki da shi wa yaddu lahum mastata'tum min quwwa russia a yau din nan me yasa a america sai dai ta harari russia amma amma amma ba ta isa ta jefa ko da kula ɗaya ba me yasa domin wa iddu lahum mastata'tum min quwwa farawo ne ko kuwa barayi suka zo suka kwamfasa din gida za su yi sata suna suna da makamai sun zo da shirinsu tsammaninsu ma'abota gidan za su shiga cikin tsoro da rikici da da ɗimuwa sai suka ji aka amsa masu daga ciki aka ce wane ne suka ce mu ne ku wane ne suka ce su ka zane su sun zo a fashi suka zo yi a buɗe kofar nan sai aka ce to kuna kuma na ne yasa kuke hayaniya za a buɗe kofar mana shi wancan barawan da ke wannan barazana da aka ke je sun yana hayaniya bari a buɗe maka kofan ya kike ganin zai ci tsoro zai nene ne zai kama shi ce kai wannan da yake suke buɗe zai buɗe kofan nan ba tsoro ba komai suna nan kuwa sai suka ga an buɗe kofan amma ba su ba su ga kowa ba za su shigo don wanda zai buɗe maka kofa wanda zai taimaka mai mena mena abin nan kana wani abin nan daga hankalinka kana wani hayaniya ba ka ce fashi ka zo yi ba za mu buɗe maka yi ka shigo ka zo ka yi mashin magani sai kuma aka buɗe mai zai shiga ba zai shiga ba domin bai san menene tanadin waɗanda suke ina ba suke ciki ba don haka sanin karfinka ai psychological warfare ne ai Qur'ani ya karanta da sai muka yi wafi da shi ba dole ba ne ka yi amfani da makamin ba ba dole ba ne amma kai ne ka zanna da makamin ko kuma ka san idan aka taɓa ni na fusata zan yi amfani da shi ko wannan kaɗai ya isa ban tsoro wa iddu lahum mastata'tum min quwwa idadin quwwa ake yi ba sai ranar yakin ba za a dinga neman gatari ana neman cutlass ana nema wani ma zai ga a gidan shi ma babu wuka da za a iya yanka rago da shi to idan aka yi tsari idan akwai jagoranci na musulunci idan aka je aka yi abin da ake cewa jihadin falar, ba wai kai auka wa mutane za a yi domin manufan jihadi ba wai a zubar da jinin mutane ba ne a ana son a ɗan da mutane ne su zanto daga kasancewa masu bautan abin da ba Allah ba su dawo suna bautawa Allah manufan jihadin kenan ba kace kowa bane ba wai a kashe mutum bane ba shi bane ba shi yasa ai cikin wannan hadisin Usama da aka dawo daga yaki wani yaki aka zo ana bada labarin abin da ya faru a filin kaga sai Usama sai ya bada labarin abin da ya faru tsakanin shi da wani mushriki yake sai da na gallabe shi tukunna ya gaji ya juya da baya yana gudu ina bin shi da takobi sai da cewa la ilaha illallah la ilaha illallah ne ko nace ai ta makara la'ilaha ilaha illallah kuma bayan yanzu da muke gwamzawa da kai ka juya da baya ka kama la'ilaha illallah ai ba zan barka ba ban yarda da wannan la'ilaha illallah wannan ba ya bi shi har ya kashe shi ana bada labari labarin irin an gama yaƙi abubuwa sun lafa an zo ana bada ai kaza ai kaza ai kaza Usama sai ya bada wannan labarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji labarin nan sai ya kai Usama kana nufin wani mutum ya furta kalmar la ilaha illallah kuma bayan da ka kashe shi haka ke nufi ki aqataltahu ba'da an qalaha aqataltahu ba'da an qalaha aqataltahu ba'da an qalaha manzo Allah sai yake kirmama al'amarin shin ka kashe shi bayan ya furta la ilaha illallah bayan ya furta la ilaha illallah ka kashe yace ya rasulullah inna ma qalaha khawfan min as-sayf ai ya faɗi haka ne don tsoron takobi shi ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake halla shaqaqta an qalbihi yanzu da kana tuhumar ta cewa ya faɗi kalmar ne don tsoron takobi to me yasa kafin ka kashe shi me yasa baka tsada zuciyar ka tabbatar ba duk dai manzo Allah yana kure shi ne mana bai da uzuri bai da uzuri da haka kalmar shahada kalmar la ilaha illallah kalma ce mai girman gaske idan mutum ya furta wannan kalmar yana samun kariya ga ransa ga dukiyarsa ga iyalansa baki daya sanadiyar furta wannan kalma shi yasa idan aka je aka je gari aka kai hari wani waje za a tura masu sako a ce muna kiran ku zuwa ga musulunci za ku shiga yanzu ka ce ba za mu shiga musulunci ba sai a tura masu sako a ce to shi kenan shigan musulunci babu tilas za ku dawo karkashin sulta ta musulunci za ku dawo karkashin sulta ta musulunci idan to daular musulunci ita ce ke obasiyin dan afiyar ɗanku kuma za ku dinga biyan jizya shine hatta yu'tul ta an yadin wa hum za ku dinga bayar da jizya kowa iya gwargwadon abin samunsa talaka zai ba da iya gwargwadon abin samunsa mai kuɗi zai ba da iya gwargwadon abin samunsa kuma kowane mutum zai kawo ya bayar da kansa alaman karkanci ba a yadda mutum ya aika ba idan suka ce eh mun yadda me fa'idan hakan suna karkashin kulawan daular musulunci fa'idar shi shine idan akwai musulmi a cikinsu daga cikin sharuɗan da ake ba su shine idan wani ya ga daman musulunta a cikin ku ba za ku takura mai ba idan akwai wanda ya ga daman musulunta ga abu na farko da musulunci aka ce sai suka ce a ah, aka ce to babu tilas sai aka ce to za ku ba da jijiya in suka ce eh, za mu bayar za mu bayar da jizya daga cikin sharuɗan bayan suna bayar da jizya ɗin za su kasance karkashin kulawar daular musulunci kasancewa ba za su hana da'awar musulunci ba kuma duk wanda ya musulunta a tsakaninsu ba za su musguna mai ba kuma duk musulmin musulman da suke tsakaninsu ba za su cutar da su ba wayannan su ne sharuɗa idan sun yadda kaga babu mai babu yaki idan suka ce ina haba haka kawai kun ma rena mu ba za mu bayar ba zaɓi na uku shine ne sai shine to a wannan a wannan halin shine fatilu zuwa hatta yu'tul jizyata ta yadin wa hum sabir a wannan halin ne za a yage su har sai an ci karfin su idan aka ci karfin su zai zan zai zanto jiziyan nan ya zama menene tilas a kansu mana za su za yadda da zafin jiziya don ba za a ce eh to da tunda mun ci mun ci su da yaki yanzu dole kowa ya dinga yin sallah ba a ba yin haka domin la ikraha fi ana son a tilasta su su zama munafukai kenan waɗanda babu imani a zukatansu amma kuma suna da gabobin jikinsu za su yi sallama assalamu alaikum za su yi alwala su shigo masallaci su yi sallah amma cikin zan su babu ne babu imani wannan shi ake cewa annifaqo al-akbar a musulunci ba za ta yi su ba amma kuma za su kasance karkashin wato jagorancin daular musulunci wai su ne matakai uku a kira su zuwa ga musulunci a yi masa ardu dafi al-jizya abu na uku a ba su takobi ne Allah Ta tabaraka ya ce, hatta sai sun ba da jiziya da hannunsu kuma suna menene suna kaskantattu malama sun yi bayanai da dama game da karban jiziya aka ce shi jizyar nan za a karba ne daga wajen yahudawa da nasara kawai ko kuwa za a karba daga wajen umumul alkafiri Da yahudawa da nasara da mushrikai da kuma majusawa a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama dalilai sun nuna cewa ya karba daga wajen majusawa masu bauta wa wuta maluma suka ce umuman ana karban jizya a wajen mutanen da ake cewa ahlul zimma ko kuwa ahlul ahad mutanen da akwai alkawari tsakanin daular musulunci da su za su zauna cikin daular musulunci da sharuda ba za a cutar da su ba ba za a tilasta su barin addininsu ba ba za a tilasta su yin musulunci ba amma kuma ba za su cutar da musulunci da musulmai ba kuma za su biya menene za su biya jisiya. shi yasa daga cikin adalcin daular musulunci har ya kai da cewa a wancan zamanin kafirai addu'alul kafira a kasashen a kafirai idan zaluncin shugabannin su yawa sukan rubuta wasiƙa zuwa ga daular musulunci su ce dan Allah ku zo ku 'Yan da mu ba wai suna son su ga musulunci bane ba a'a a zo a 'yan da su suna son a zo a 'yan da su, suka rubuta wa daular musulunci domin a zo a 'yan da su, sa'an nan yana daga cikin adalcin daular musulunci aka ce Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda ya shigo garin Madina wata ran sai ga wani wani wani wani bayahudi wani tsoho yana yawo a Madina yana bara Amirul Mu'minin ya ce wane ne wannan aka ce bayahudi ne ya tsufa baya iya neman wa kansa bai da option shi yasa yake yawo yake bara amirul mu'minin yace a yace fara amma kuma cikin daular musulunci yace yaya za a dinga yin bara a cikin daular musulunci yace a kirawo shi a dawo da shi yace ya koma gida za a saka mai albashi daga cikin baitul mali wanda ba musulmi ba kenan ba ba a yadda ba a yadda ya yi bara ba a daular musulunci a daular musulunci ba a yi zai bara ba Umar da Khattab Allah da anhu wa abdahu yake a yi lokacin da lokacin da kake da karfi mun karfi jizya daga hannunka kun ga adalci ko lokacin da kake da karfi mun karfi jizya daga hannunka yanzu da ka zama gajiyayye ba za ka iya yin komai ba ai to ya zama karon mu kenan mu kuma daular musulunci ta mayar maka daular musulunci da zanto yanzu ita ce ke daukan ka, ita ce ke baka ba wai ka fito kana yin bara ba dan haka a daular musulunci ba a yadda a yi bara ba ba a yin bara bara ta zama zahira ta zama quality phenomenon irin wadda muke da shi a wannan zamanin ba taɓa samun haka ba كان الله تبارك وتعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا قاتلهم الله أن لا نعم الله تبارك وتعالى يكي وقالت اليهود عزير ابن الله يهودا سيكون عزير دن الله معلومة تفصيلي سيكون مناسبة سنر da muminai cewa yahudawa sun ce uzairu dan Allah ne wa qalat nasara al Allah nasara kuma suka ce al-masih Allah ne suka ce munasabar fatan haka bayan an umarci musulmai da su yage su suka ce munasabar fatan haka shine domin a ingiza musulmai domin duk wani musulmi mai imani yana kyamar ya ji an danganta ta zuwa ga Allah shi yasa kullum muke cewa bai halalta musulmi ko ta wata fuska ya ba da gudunmawa wajen yin murnan zagayowar ranar da aka haifi ɗan Allah, iyadan billahi a bakinsu kenan. Mu a wajen Allah bai da ɗaya, amma suna cewa ɗan Allah suke suna suna birthday din dan Allah wanda wayansu daga cikin musulmai ma suka faɓa suka ce su ma suna birthday din manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ake cewa maulid har kek ake yanka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake al'amarin addini a wannan zamanin ya zama warki za ga mutane sun sun sun an kawo kek ke wai an yanka wa kek an yanka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kek wai happy birthday daga yana ka samu wannan an samu ne daga wajen nasara masu yin 25 march 25 december shi yasa aka ce kasuwannin da ake kafawa domin wannan bikin kayayyakin da ake siyarwa domin wannan bikin duk wani abu na gudunmawar wannan bikin ba a san a ga musulmi a ciki to da Allah ya yi umarni da a yaƙi Yahudawa da Nasara sai ya faɗi abin da zai sa musulmai su ji cewa an san cancanci a yaƙe su shine danganta ɗa zuwa ga Allah da Yahudawa suka yi kuma danganta ɗa zuwa ga Allah da Nasara suka yi aka ce Uzairu dinna abin da yasa suka ce mai dan Allah akwai lokacin da Allah tabaraka wata'ala ya fallata al-muluk akan Yahudawa suka karkashe da yawa daga cikin Yahudawa suka kona littattafansu suka kashe malamansu sai zato suna tsoron an gari ba su da littafin attaura malaman da suka haddace attaura an kama su a matsayin prisonin yaƙi kuma an kashe na kashewa daga su sai aka samu uzairu ɗin nan shi ya zo ya karanto masu attaura har suka iya rubuto wani sabon kwafi sai abin ya ba su mamaki sai suke cewa sai waɗansu daga cikin suka ce ai abin da ya sa uzairu ya iya hallarar da ayoyin attaura har muka iya rubuta wani kwafin attaura ya zanto attaura bai bata ba suka ce bai kasance ya iya yin hakan ba face shi dan Allah ne daga nan abin ya fara sai suka danganta uzairu zuwa ga Allah a matsayin ɗa danganta annabi isa zuwa ga Allah wannan shahararren al'amari a matsayin cewa shi dan Allah ne akwai waɗanda suka shiga rudani wanda ya fi karfin wannan suka ce kai ba ma dan Allah bane shi shi karan kanshi shi shi ma shi ne ne shi ma Allah ne irin aqidar da ahlul haqiqa suka yi adoptin a yau kenan ahlu wahdatul wujud duk abin da suka gani su a wajen su Allah ne su karan kansu su ma allolin ne sai zanto aqidar su kuma suna danganta kansu zuwa ga musulunci ba sai zanto aqidar su ta fi aqidar nasara muni domin su fara sun take ta allolin zuwa zuwa ga nawa zuwa ga uku ko ba su wuce uku ba amma wayannan wannan wayannan da suke ikirarin su musulmai ne su kuma alloli a wajen su babu adabi da aguyoyi da shanu da aladu da karnuka da mutane da baki daya da bishiyoyi komai Allah ne su a wajen su kaga Allah sai zan zo babu menene babu adabi Allah ya kare Allah ta tabaraka wa ta'ala yake zalika qawluhum bi afwahihim sai wannan zance ne kawai daga bakunan su zance marasa tushe cewa wani dan Allah ne wani dan Allah ne Allah tabaraka wa ta'ala yake wannan kawai zance ne da suke yi da bakunan su yudahiuna qawla alladhina kafaru min qabl ay yushabihuna suna kamanni da maganan waɗanda suka kafirta gabaninsu wayannan kuma wannan maganar da suke faɗi bai kamata bai kamace su ba domin su ba cewa aka yi ma'abota littafi mutum yana da littafi amma kuma yana faɗin irin wannan Allah Ta baraka wa ta'ala sai yake wannan maganar tana kama da irin maganan waɗanda suka kafirta kafin su suka yi waɗanda ba su ma da alaka da littafi amma kuma su waɗannan da suke da littafi da muke maganganu irin na wanda yake ne irin na wanda bai ma da alaka da littafi Allah tabaraka wa ta'ala yake qatalahum Allah anna yufakun Allah tabaraka wa ta'ala ya la'ance su fa anna anna yufakun yaya suka kasanto suka karkata daga gaskiya kamar tambaya ake yi wato abun mamaki a ce suna da littafi littafin nan da ke tattare da su توحيدي ne a cikin wannan littafin at-taura da injila littafi ne da aka saukarwa manzanni wayannan manzannin daga cikin ulul azim tauhidi aka saukar amma kuma mutumin da yake da tauhidi kuma yake furta kalmomi irin da kafirci anna yu'faku tayaya me yasa suka karkatu daga gaskiya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا وما سبحانه عما يشركون الله تبارك وتعالى يجي يستدرك أحبارهم مع لمنسو ورهبانهم دقما ما أبوتا إبادة جنسو أحبار سوني مع لمن يهوداوا رهبان سوني عباد النصارى su ne ma'abota ibada cikin nasara arbaban min dunillah sun ɗauke su a matsayin alloli sabanin Allah walmasiha na maryam da kuma Almasihu masihu dan maryam yadda suka mayar da shi abin bauta shi sa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya gargadi al'ummarsa يجي لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله لكي كنت أجعل يسوسي هنا دائري وكي درتني حد أن لا يأجيني كمريم النصارى suka wuce gona da iri wajen yaban annabi isa har suka ce mai dan Allah har suka zo suka ce mai kai shine ma Allah yace inna ma ana abdullah ni ba ba komai bane face bawa bawan Allah domin haka ku dinga cewa bawan Allah kuma ma'aikin Allah bawan Allah kuma ma'aikin Allah wani professor a faculty of law a university of jos ɗaya daga cikin professor sun da ake ci da su ba Najeriya kaɗai ba a duniya ma wata ran yake faɗi a wata ɗalibanta a aji shi abin da har yanzu bai fahimta ba ya za a ce Allah yana son ya zo duniya daga sama domin ya zo ya ceci ‘ya'yansa kamar yadda suke cewa su ‘ya'yan Allah ne ko? yake to Allah da ya tashi zuwa duniya daga duk da karfin Allah da ikonsa da manya-manyan abubuwan da Allah ya halitta ya halitta sama ya halitta kasa yake amma ya za a ce Allah da ya tashi tsawowa duniya ba shi da means of transportation da ya wuce a mahaimar mace shi ba kabari nan ke wannan tambaya yake to ta mahaifar mace Allah ya zo duniya sai da ya biyu ta haifar mace wata mace ta haife shi jinjiri jinjiri aka yi ta aka yi ta renansa ana ba shi abinci ana ba shi abin sha ana ba shi kariya irin wanda ake baiwa yaro domin kar ya fada cikin hadari domin kar ya fada ya ji rauni ana mai wanka ana canza mai sutura wai kuma shi ne Allah ba a lokacin da yake cikin mahaifar ke rike da duniya a lokacin da yake yaro bai da wayo har ya zo ya girma har suka zo suka fara farautarsa har suka ce sun kama shi sun rataye shi wai kuma a lokacin da ake rataye shi din ba a labarin wai sai kuma sai yake daga yake daga kai yake kiran ubansa a sama kaga kika ga abin irin non commonsensical kwata-kwata kawai philosophy din kawai ba zai hadu ba sai zanto sun kasance ne cikin timuwa da rudani suka zo suka riki nabiyullah isa ibn maryam alaihi salatu wassalam suna bauta mai Allah ya ce wa ma umiru illa ila ilahan wahida duk da cewa ba ba umarce su ba face da su bautawa Allah shi kadai su kadai daji da ibada umarnin da aka ba su kenan amma kuma suka yi watsi da wannan umarnin sai ya zanno suka riki su abubuwa suna bautawa baitin Allah la ilaha illa hu babu abun bautawa da gaskiya sai shi Allah shi kadai subhanahu amma yushrikun Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkaka ya tsarkake kansa game da abin da suke yin shirka da Allah na koma bayan Allah. Za su ga Allah yake taɓaru ahbarahum wa ruhbanahum min dunillah, arbaban min dunillah. Malaman cikinsu da ma'abota ibadar cikinsu su rike su a matsayin alloli abin bauta baitin Allah da almasihu Dan Maryam. Adi bin Hatim wanda muka ambace shi ɗazu. shi balarabe ne sai ya rungumi addinin nasara bayan zuwan musulunci ya gabato zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Madina a lokacin jahiliya mahaifinsa hatimu tsa'i mutum ne wanda ya shahara da karamci daga cikin abubuwan da musulunci ya zo ya riski larabawa da shi kuma musulunci ya tabbatar da shi shine abin da ake cewa karamci mutane ne masu karamci duk da cewa za suna iya zaluntar juna ba amma kuma suna da karamci idan suka saukar da bako za su iya ciyar da bakon nan dukiyarsu baki ɗaya domin kar su ji kunya suna da karamci to a lokacin jahiliya mahaifin wannan sahabi da ake cewa adi ibn hatim mahaifinsa shahararre ne shi karantinsa ana buga misali da shi a cikin larabawa to da ya shigo madina sai mutane fata haddasa nasu bi ne. sai ana ta magana a gari cewa ai dan wanin nan Wadda ya shahara da karamci ɗansa ya shigo garin madina ba sai ya shigo ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa fi unuqihi fi unuqi adiyyi salibun min fidda a wuyarsa ya rataye kuras wadda aka kago daga azurfa ya shigo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai karanta wannan aya cewa ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun rike malaman su sun mayar da malaman alloli suna bautawa malaman su da kuma ruhban ma'abota ibada cikin su sun rage su a matsayin alloli baicin Allah qala fa shi adi din yake bada labarin abin da ya gudana domin ya musulunta daga baya yake bada labarin abin da ya wakana tsakanin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fa yake sai na ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innahum lam ya'buduhum kaga shi kirista ne sai ce ya manzo Allah ai ba su bauta wa malamansu ba da kuma ma'abota ibadar cikin ba su bauta musu ba fa qala bala manzo sallallahu alaihi wa sallam yace ba haka bane san bautawa malaman kuma san bautawa ma'abota ibada cikin su innahum harramu alaihim alhalal wa ahallu lahum alharam ya ake nufi da bauta manzo Allah sallallahu alaihi wa domin sun halalta masu haram gabunan haramun ne karara malaman su zai suke masu wannan halal ne gabu ne halal ne malaman su zai su haramta fattaba'uhum kuma suka bi malaman su akan haka zalika ibadatuhum iyyahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yin hakan shine bauta da suke yi bauta wa malaman kenan bauta wa malaman kenan kamar yadda ake yi yau mutane da yawa suna bautawa malaman su ne akwai matasa ta dama wadda aka halarta masu zina an halarta masu shan giya an halarta masu kaba'iran zunubai manya-manyan zunubar da Allah ke fushi da ma'abota wannan zunubar wa'insu da sunan malanta ba da sunan malanta sun halarta wa wa'annan mutanen duk mutumin da aka halalta mai haram kuma ya karbi haramun a matsayin halal to ya mayar da mai halaltawan ya mayar da shi abin bauta bayan Allah duk mutumin da aka haramta mai halal kuma ya bi to ya mayar da mai halaltawan ya mayar da shi abin bauta baicin Allah na haka yin shirka ga Allah tabaraka wa ta'ala ba sai mutum ya ɗauko wa kansa wani dutse yana mai sujjada ba ba sai ba sai mutum ya kai wannan mahalin za a ce yana shirka ba a ce maka Allah ya ce manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallama ka ce ni kuma malami na kaza ya ce to wa kake bautawa Allah ko shi malamin kaga ka ka bar bautan Allah kenan ka koma bautan wa ka koma bautan malamin maluma suka ce wayannan ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala yana mana gargadi ne mu musulmai kar mu yi koyi da abin da Yahudawa da Nasara suka yi na kasancewa suna bin malamai bin makanta za ga mutum ya domin so da yake wa wani malami ka yi saka taba wannan malamin ba wani sai kaga sai a zagi Allah a zagi Allah a zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai ji komai ba ko a cikin sa wani ma ya zo wuce aka ce wai nan me yasa suke fushi ne eh suna fushin an zagi manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ya an yi abu a Denmark ko kuma kuna nan kuna ta abin nan kuna ta wahalar da kanku an yi abu a Faransa ko kuma kuna nan kuna ta wahalar da kanku abin da ya faru a Faransa to a Faransa annabin da aka aka aka zaga ya bambanta da annabin da Allah ya goma ne amma shi in aka zagi addinin Allah aka zagi Allah aka zagi annabin Allah ba su da komai idan kana son ka san suna da rai ka zagi malamin ka saba malamin su ka taɓa malaminsu shi yasa aqidar ahlus sunna wal jama'a shine ihtiramul ulama girmama malamai la taqdisuhum babu mayar da malamai ba mu sa sanya malamai marhalar kadasa mana mutane ne masu tsarki wadda ba su yin kuskure duk girman malami duk yawan ilimin malami bai isa ba ya faɗi abin da ba mu fahimta ba kuma ya ce ba ku isa ku tambaye ni ba wannan ba musulunci ba manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sahabbai idan ba su fahimci abu tambayar sa suke yi tambayar sa suke yi to wani irin addini ne yoji aka wayi gari addininmu ya zama addinin da za wani da sunan addinin ba da sunan addinin zai zo ya aikata wani abu aka raba kalla wannan kuma ba ke kada son kai albarka kuwa a amsan tambaya ta kenan amsan tambaya ta kenan aka raba kalla mun ga yau rana ta hudu cikin watan ramadana aka raba kalla rashin lafiya ne yasa kike cin abinci akwai masu cin abinci rana tsaka Shi ai ku ne kuke ganin cin abinci yake yi an wautar da hankalin mutane wallahi kuma akwai mutanen da an riga an karbi kwakwalensu an yi kamar yadda ka san an jirgi su an yi retrieve din kwakwalen an zuba abu an kulle sun zama babu bambanci tsakaninsu da shanu manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam cikin hadisin hadisin da ake cewa hadisin zul yadaini wannan hadisin shine shine wato asil tushe na dalili da aka tsamo hukuncin Abin abinda ake cewa hukuncin sujudu sahu idan kai rafkanwa cikin sallah ya zaka gyara sallarka manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallama yayi sallan sallan azhar ko kuma la'azar a cikin wata riwaya sai ya raka biyu sai ya sallama kuma ka san lokacin ana wahayi ai ko zai iya yiwuwa an saukar da wahayi sallan azhar raka hudu ne da amma kuma an mai da shi raka nawa raka biyu zai iya yiwuwa domin lokacin ba ana nan ana wa manzon Allah wahayi an akan saukar da hukuncin wani abu kuma a shafi kamar yadda aka ana cikin sallah aka saukar da ayar tahwilul qibla a cikin sallan nan shi yasa ake kiran wani masallaci a Madina masjidu alqiblatain masallacin masallaci ne alqibla biyu wanda su suna cikin sallan asuba ba su san an saukar da aya ba Allah yake qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha yahudawa suna wa manzon Allah gori suna cewa gajiran bayan sun yi imani da shi sanadiyar hasada ne ba hasada kawai shi yasa ba su yi imani da shi ba amma sun san shi sun ne da gaskiya sun fi kowa ma sanin sa amma suka ci imani sai su zato kullum suna mai gori ce to alqiblar mu ba idan suka dace yin sallah alkiblar mu suke suke fuskanta suna wa manzo Allah gori manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yana fatan yana son a canza mai alqibla zuwa ina zuwa Ka'aba kullum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dinga kallon sama yana sauraron wahayi yana sauraron Allah ya ce mai a daina yin sallah ana fuskantar baitul maqdis a dawo ana fuskantar ka'aba Allah yake qad nara taqalluba wajhika fis sama Allah ya ce mun gani muna ta ganin yadda kake ta daga kai kana ta fata kana ta fatan mu saukar da aya domin mu canza alƙibla zuwa ga Ka'aba Allah ya ce falan walliyannaka qiblatan tawdaha Allah ya ce lallai za mu fuskantar da kai zuwa ga alƙiblar da ka yadda da ita domin haka fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram aka yi tahwilin kabila wa'ancan sun waye gari ba su da labari lokacin ka san babu wayan salula da za a ce ga an sa Facebook, an sa social media handles an sa kafafun kafofin yada labarai wa'ancan a cikin madinan manzon Allah yake sallallahu alaihi wa sallam masjidul qiblatayn din nan za ka iya takawa daga wajen har zuwa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk yana da nisa amma labari bai kawo a gare su ba suka zo da asuba suna sallah sun fuskanci baitin maqdis suna cikin sallan su wani mutum ya zo ya ce ai an canza alkaibala zuwa ka'aba ba su ce ka san damu ne za mu ce to shikenan ai in da azahar sai mu gyara alkaibala su a cikin wannan sallan dai suka shiyo suka fuskanci ka'aba a cikin wannan sallan suka juyo suka suka suka ka'aba a lokacin aka canza alƙibla zuwa ga ina zuwa ga ka'aba Allah tabaraka wa ta'ala ya aiwatarwa manzansa abin da yake so akwai bayanin da nake son na yi na shigo can wa dawo da ni mene magana sujudul sahwi sai na kawo misalin lokacin wahayi na saukowa da san ake fuskanta yanzu an dawo an ji a fuskanci na so akwai yiwuwan raka hudu ake yi da aiwa manzo Allah wahayi yayi raka nawa yayi raka biyu Allah na iya yin haka sai idan da sallah ya sallama yayi sallama raka biyu maimakon raka hudu sai ka daga masallaci ya tsaya a waje abubakar na nan radiyallahu ta'ala anhu arda umar na nan manya manyan sahabbai suna nan kowa ya yi shiru an je ga an yi raka ne abubakar bai yi magana ba umar radiyallahu ta'ala anhu arda bai yi magana ba akwai wani mutum ana ce mai zuriya da yiri shi sai ya tashi sai ga wannan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ma yakin Allah a kusurati salati amna fi shin an rage adadin raka'o'in sallah ne ko kuma kamanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ah, babu babu ko daya zube dai ne yace to ya ma'aikin Allah daya dayan biyu ya faru da mu me ya faru yace to ai in ba in ba saukar da wahayi aka yi aka rage adadin raka'an sallah ba to kamanta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sahabbai yace a hakkun ma yaquluhu zul yadayn shin gaskiya ne abin da dhul yadayn yake fadi wannan na nuna maka cewa manzon Allah ma wane ne shi mutum ne yana mantuwa yana da makalwa suka ce haka ne ya ma'aikin Allah har ka abi muka yi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan duk wayannan muhawaran ba bayan duk wayannan maganganun da ya gudana tsakanin usul yadaini da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma tsakanin manzon Allah da sauran jama'an masallaci da ya tambaye su gaskiya usul yadaini yake faɗi suka ce eh, gaskiya ne ai raka'a biyu muka yi manzo Allah ya shigo masallaci aka ba sabon sallah aka baro ba aka cike wancan sallah aka cike wancan sallah da aka fara shi yasa aka ce wannan hadisin dalili ne akan cewa ana iya yin magana da ta shafi maslahan sallah magana da ta shafi maslahan sallah ba wai abin nan wadda ya maka alkawarin zai ba ta kuɗi ya kira ga cikin sallah baka ce na kusan idarwa ina gaba ba wannan magana cikin maslahan ne akwai wanda ba su iya jurewa lokacin minti goma sha biyar na kutuba nan zaga mutum har har ila yau ana kutuba ba mutane ban san cewa in ana kutuba kana wannan baka da sallah ba baka da sallah ai ana kutuba mutum kuma yana yana yana ciniki a waya da in wannan wannan faran fa dubu hamsin ne gaskiya ba rage kuma ana kutuba ko kuma kaga ana kutuba kaga wayansu mutane biyu suna shirar su hira a bi ke kuma kuma liman na kan mimbari yana yana kuma ko kuma kaga ana kutuba kwanaki na yi sallah kusa da wani ya shigo da sa da shi ma irin na shi ma irin nan mai ja da fari fari din nan ko irin na larabawan nan ya shigo yana nafilan sa nake masha ba ya fitar da nafilan sa ya shiga Facebook kuma ga liman akan mimbari yana ta harkokinsa cikin Ka kaga wanda ba masallaci ma yake ba kuma galiban akan mimbari yana harkokinsa na fesbuk. ni kuma ba abin in hana shi bane domin dalilin shi sai mu rasa sallah wannan sai dai ka hakura haka kwanaki ne sallah Abuja wayan su wanda na zauna da su gani ga su biyu biyu hira adil suke har aka gama kuma irin wa'annan sai dai ka haƙura bayan sallah ka nene ne a sanar kuma za a ga musulmai wallahi akwai alkhairi tare da al'umman musulmai wani bai sani ba ne wallahi amma mu kuma muna da rauni cikin sanar da mutane wani wallahi shi kawai yana bukatar wanda zai salamu alaikum wa rahmatullahi alhamdulillah ya jima Allah ya tafa ka ga an karba sai ga tun daga wannan ranar idan Allah ya dakatar da kai ba zai sake wannan abin ana faɗuwa ba sai dai shi kuma ya hana wani amma so da yawa ire-iren hakan guda nawa muka gani wanda muka hada wani bai sani ba ne kawai yana buƙatar wanda zai mai kyauta da wannan ilimin wanda zai mai kyauta da ilimin kawai ke bukata wani bai sani ba cewa yana ganin kyautun da ana hudu ba kuma shi kenan shi zai iya yin wani abu daban zai iya receiving call zai iya waye waye da sauran bai ba abin da nake son na yi amfani da shi a nan shi ne cewa ba karantarwar musulunci ba ne wani ya faɗi magana ya ce ba isa a tambaye shi ba ko ko wani aikata wani aiki da sunan addini kuma ya ce wai ba za a tambaye shi ba mun san Allah ba sallallahu alaihi wa sallam idan sahabbai abu ya rufe su Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha wannan amma wannan rindinan da ake cewa jaishul khas wani rindina da na wayansu mutane da manzo Allah ya bada labarin su za su fito suna da yawa za su fito da manufan suna son su je su rusa Ka'aba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta sai sun kasance a wani sarari ne a dinga suna da yawa yace Allah tabaraka wa ta'ala zai halaka da min awwalihim ila akhirih daga mutumin farkon zuwa mutumin karshe Aisha radiyallahu ta'ala anha wa asbaha kiyama yake Allah za halaka da su da baki daya to ai to ina ga mutumin da shi yana cikin su amma shi bai ma san me ya fito da mutanen nan ba bai san mutanen nan sun fito da manufan za su je su rusa Ka'aba bane shi ma za a halakar da shi shine ne laifinsa? akwai mutumin da kawai ya ga taron mutane ne sai ya fito da hajansa domin ya ne? domin sayarwa shi ma sai a halakar da shi shine ne laifinsa? manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake za a halakar da su daga farko har ƙarshe ranar tashin alkiyama za a dace kowa kan niyyarsa manzon Allah kenan idan suka yi wani abu ko suka ji wata magana ko suka ga wani aiki da aka yi ba su gane ba sabanin abin da aka karantar da su kafin yanzu sukan tambayi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam amma mu domin wa'ansu domin su cuci mutane domin su yi fi activated ɗin kwakwalen mabiyansu duk abin da muka yi kawai ku dangabi duk abin da muka yi ya yi daidai bai yi daidai ba to duk lokacin da mafi yawa yi gari baya iya tambaya akar makalla mun ga kayi salon sallah kaza lokacin kana ta iya mun ji kayi kaza kayi sajjada mun ga kayi wani kaza zai iya yi wa ciwon ciki ne ya sashi yin haka zai iya wa kar ku je ku dinga yin haka alhali ranar da ya yi haka kar ku ji ai daga cikin sunna a raka'a ta uku ana karkacewa alhali ciwon ciki ne maybe ya zo tasowa ya yi wannan karkatan sai dai gaje gaje yana daga cikin sunna yin haka shi kuma ba isa a tambaye shi ba addinin musulunci ba addini ba ke wacce ba a yin tambaya a cikin ba addini ne wadda idan abu ya rufe ka za ka nene ne za ka tambaya duk lokacin da mutum ya ce duk abin da na yi irinsa kawai kar ku nemi bayani yana son kuma yadda shi abin bauta ce kuma wannan shine abin da Qur'ani yake hana mu irin abin da Yahudawa da Nasara suka yi kenan kuma za ku gani ai lokacin da Adi ya ce wa manzon Allah shi ba Nasara ne ne a fahimtarsa ibada bauta da ake nufi yana ganin ai sai an ajiye wani abu ana mai sujjada ana kiransa da sauransu manzon Allah sallallahu yake shin ba su halalta haram kuma kuna bi ba su haramta halal kuma kuna bi yace eh haka ne yace to wannan din shine ibada domin Allah kadai shi ke halaltawa Allah kadai shi ke haramtawa shi yasa magabata na kwarai za ka ga suna guduwan kalmar haram da kalmar halal za ka ga sun bi amfani da akrahu zalik kuwa makro yawanci kan haramun sai suke maka makro don suna wato taka da kalmar haram da halal domin ranar dajin alkiyama duk mutumin da yake haram halal babu nafsi Allah tabaraka wa ta'ala zai tsayar da shi waye baka license na ka haramta wa mutane waye baka license na ka halalta wa mutane don haka alkur'ani ya gargade mu da mu menene mu nisanci fadawa cikin tarkon fifita mazan addini malamai da ma'abuta ibada fifita su akan littafin Allah sai mu ajiye littafin Allah a gefe sai mu ce wa'annan malaman abin da suka yi shi ne daidai ko da ya ci karo da littafin Allah ko da ya ci karo da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya kare mu daga fadawa cikin wannan hada za mu dasa aya nan bi idnillah tabaraka wa ta'ala wannan lokaci na'am na'am idan mutum ya zo a masallaci an idar da sallar isa, kuma yana son ya bi limani da liman ya idar sallar isa zai yi tarawih kenan ko yana son ya bi limamin da niyyar sallar isa. wadda bayani ya gabata cewa za ka iya mutumin da ke nafila mutumin da ke farilla zai iya bin mutumin da ke nafila sallah ya zama mai lima kowa ala hasabin niyyarsa shi yana yin tarawihi ne kai kuma kana yin isha amma kuma shi ne limamin so kai yanzu tunda zaka bi mai limami da ke tarawihi ne kai an yi sallar isha an gidar an tashi za fara tarawihi kana son ka bi limami shin zaka yi iqama ba zaka yi iqama ba na'am Eh. babu matsala za ka iya bi za ka bi shi ba matsala wannan na daga cikin ai fa'idar bin liman yana daga cikin fa'idar bin waye bin liman babu laifi ko da ka bi limani ka bi limani ne yin raka hudu bai bai zaman ba za ka iya infikaci daga limamin ba sai bayan ya yi sallama ko da in ya yi sallama daga raka biyu kai kuma sai ka tafi ka shigo isha ko amma yanzu kuma da ya yi raka biyu sai bai sake ka ba sai ci gaba da janka sai ka bi shi raka hudu zai na ba ba matsala ba matsala ba matsala za ka bi shi kuma ka yi isha na'am wannan wannan eh, haka fatawa take amma lissafin da za a yi kafin a kai ga wannan result na fita zai iya ɗaukar mu darasin gobe gaba ɗaya eh, akwai ba wai kawai za eh, na yi saci faɗi ba ne akwai abubuwa da yawa da za a yi menene za a duba a tariyar da aka bari din mai hukunci shi karan kanshi a tsakiyar sallah mafhum sa'annan ana karanta raka'an karshe na sallar isha da magariba da isha shin za a iya bayyana karatu a ciki ko ba za a iya ba shin raka'an karshe na sallar magariba da isha shin za a iya karanta fatiha za a karanta sura ko ba za a yi ba su ɗayan abubuwan su ne idan ka taɓa haraɗo su sai ka gano cewa sannan idan ka tayi idan ka bi wannan limamin. mene ne hukuncin rataye hotuna a gida bai da kyau ga musulmi ya rataya ah, hoto a gida domin hadisai da suka zo akwai hadisi cikin sahih bukhari jibril alaihi salatu wasalam ni alkawari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma mala'ika ne ba zai saba alkawari ba manzon Allah yana saurara ga lokacin yayi amma bai zo ba ashe ya zo amma bai menene ba bai shigo ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga baya da yazo ya ga Jibril ya zo bai shigo ba shine Jibril alaihi salatu wasallam ne mai bayan dalilin da yasa bai shigo ba ashe akwai wani dan karamin kare da ya shigo cikin dakin manzo Allah bai ma san da karen ba yace mu mala'iku ba mu shigan gidan da akai akwai karnuka da kuma menene da kuma hotuna da wannan dalilin maluma suka ce ah, babu kyau ga musulmi ya rataye hoto a gida bai da kyau sa'annan idan aka idan mutum ya yi sallah inda aka ya hotuna shin hakan yana shafan sallarsa hakan bai shafan sallarsa domin amma um, wancan wani abu ne mai zaman kansa sallanka kuma uh, wata aba ce mai zaman kanta wallahu ta'ala da na'am hukuncin karatunsa babu laifi babu babu matsala ka karanta alkur'ani bi sautin munkhafid kamar irin karatun da ake yi cikin cikin as-salawatul as kamar sallan azhar da da la'asar da kuma rakawoyin karshe kamar na faɗa da zu a cikin sallan azhar da la'asar din ma ana bayyana aya ɗaya aya biyu jifa jifa kamar yadda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yake yi to babu laifi idan mutum yana karanta alqur'ani yana jiyar da kansa babu laifi na sai eh, ai wannan fatawan Dr. Bashir ya amsa ya amsa ta to kuma kaga eh, eh, fatawan Dr. Bashir ita ce fatawa ta ai bai halalta ya hana babansa yanzu kawai dai shi matsalarsa ya shiga tsaka mai wuya ne kawai dai sai nemi yadda yadda zai nemi yadda zai rarrashi mahaifiyarsa ya nemi yadda dabara ya nemi mafita in ma ya bayar da kuɗin kuma A ta yadda ba za a san cewa shi ne menene ba shi ya bayar ba maybe ya bayar ta hannun aminin aminin mahaifinsa misali maybe a je a shirya wani dan kwarekwaryen kwaryan drama haka aminin mahaifinsa ya je gidan da ya sallama a mahaifin da cewa mahaifiyar a ai amini nawa ne daga waje kaza ya zo kawo mana ziyara a gaisa a yi waye a yi waye zai isar da safar a ranan shi mahaifin sai kasance cikin murna da annashawa ikon Allah dan nan na haɗa shi da Allah ya taimaka min akan auren nan amma kuma je kamar bai ba a daban mahaifiya amma Allah ne yin yadda ya ga dama kaga daga nesa Allah ya kawo min mafita wanne ya sakon an karkatar da zancen daga kanwa daga kan ɗan ga an fitar da shi ko domin shi a kowane hali ba a san ya yi abin da zai sa ya cancanci fushin mahaifiyarsa ko kuwa ya cancanci fushin mahaifinsa wani balarabe tsakaninsa da tsakanin matarsa da mahaifiyarsa akwai kishi kusan kuma wannan normal ne ita mahaifiya tana ganin na haifi yaro na sha wahala da shi ya girma ya yi karatu ya yi kaza ya zama fine boy dare ɗaya rana ɗaya wata sai ta zo da ta sace shi ke ganin shi yasa idan kai aure kana zaune gida ɗaya da iyayenka matarka sai ta yi hakuri sai ta yi hakuri da mahaifiyarka sai ka ga mahaifiyar za ta dinga zuwa ce kana da mata ba amma za a kawo mata abinci ita kuma sai ta yi ta yin gura guri tana fushi ce to ni yanzu da aka kawo wannan abincin ne abincin da na dafa a yi da shi kenan don ita ba ta san akwati mata da ba ta san akwati mata da kawai tana zaune kamar yadda mace in aka mata kishiya ran da ka tafi kwana a ɗaya a ɗakin amaryan ita tana zaune ita kai za ta yi zaɓen hmm. wato baban wani kenan yana can da wace <laughs> ma'ana tana imajinin kamar mafarki ne abin ko kamar mafarki to hakan ma uwa suka hmm. cewa tana son kai auren ba tana son idan ka dade ba kai auren ba kuma fitina kuma da kai auren kuma sai a shiga kishi da ka wannan bararaban da ya banci akwai kishi a tsakaninsu bai san mahaifiyarta ga cewa yana fiki da matarsa akan akanta bai san kuma ita matar daga cewa kullum yana bayan mahaifiyarsa sai ya zo wata ran yana hira ya baiwa ya kawo wani nau'i na dinari na wato zinariya iri ɗaya ya siyo iri ɗaya kala ɗaya design ɗaya guda biyu ya baiwa mahaifiyarsa a ɓoye ya baiwa matarsa a ɓoye kyauta sai ce cewa sai yake hira da abokinsa a falon kuma ya san matar tana ji mahaifiyar tana ji ce kaga tsakanin matata da mahaifiyata ina son in tabbatar da wane ne na fi so to akwai wani zinariya mai kala kaza mai design kaza mai iri kaza wacce na fi so a cikin su zan baiwa duk sun ji wannan kuma kowa an siya mai gidansa mana wannan ka san maganar ne suka bai san sun ji ba a matsayin bai san sun ji ba ko to kowace tana tunanin shi ita aka ne ita aka fi so wanda tana tunanin ne ya fi so wanda tana tunanin ne ya fi so kaga mahaifiyarsa za ta za ta dinga murna da da da ta haifa cewa ɗana ya fito na to ai haka dan alale kamata ka ita matan ko ya ce ashe ya fito na hatta akan mahaifiyarsa to wannan matsalan wannan wajen kuma zai zanto an to an shi da haka da idan ya tsinci kansa irin wannan halin ko kuma halaye masu kamanni da wannan kar ya ja gefe ya ce na ya yi layi bayan mahaifi ko ko ya yi layi bayan mahaifiya domin da fushin mahaifi da fushin mahaifiya babu wanda za ka iya dauka shi yasa kullum ake addu'ar Allah ya datar da mutum ya rabu da iyayensa lafiya domin duk mutumin da ya kuskura iyayensa suka girma shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi yace an tirza ta hancinsa da kasa ai wanda ya riki iyayensa da girman shekarunsu amma kuma bai samu shigar aljanna ba domin ko kokofinka kenan na shigar aljanna domin yin hidima a gare su yin biyayya a gare su girmama su da kuma abubuwa sauran abubuwa da shari'ar musulunci ta yi umarni da yin su ga iyaye domin neman yardansu ko da ba musulmai ba ne ko da ba musulmai ba ne abu ɗaya ne kai ba za ka yi ba shine ba za ka bautawa abin da suke bautawa ba ko kuma su umarce ka da kai shirka ba za ka yi ba amma duk wani haƙƙi da iyaye yake da shi su ma suna da shi muddin iyayen kai muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dace da mu kamar ta shi kenan awwal da muka faɗa waɗanda suka dace da littafin Allah na na na a cikin masallaci za ka yi amsawa a wajen masallaci hukuncin hudu ba ta riga ta haukan ba sai ka shigo inda ke ɗaukan hukuncin masallaci masallaci da harabar masallaci a lokacin hukuncin hukuncin. a cikin masallacin ma akwai mutanen da za su takura maka da sallama sun kuma ka amsa ake malamin kai yana da girman kai alhali shi ne bai da fahimtar addini kai ba girman kai ya hana ka amsawa ba amma ba ka san ka zo ka rasa sallar juma'a ya ba wai mutumin da bai halarta wani ya halarta masallacin amma kuma bai da sallar juma'a domin bai kiyaye dokokin da aka ce a kiyaye a lokacin a cikin masallacin za ga mutum yana matsa maka sai ya sai ya gaisa da kai kuma shi ana menene kuma ga shi ana kutuba Allah ta baraka wa ta'ala ya sa mu gane Allah ya sa mu fahimta abubuwan da muka faɗa wanda suka dace da tsaba Allah da sunna maki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah baraka wa ta'ala ya saka mana gashi abubuwan da suka kasance kuskure Allah baraka wa ta'ala ya zabarta mu gashi muna roƙon Allah ta baraka wa ta'ala ya arzuta mu da ikhlasi da muke faɗi da kuma cikin abubuwan da muke aikatawa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala bukatun mu na alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ta fi sanin su ya Allah ka biya mana su waɗanda suke roƙon a yi masa addu'a ya Allah ka san su ka san bukatun su ya Allah ka biya bukatun su muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gabarta wa waɗanda suka rige mu zuwa komawa a gare shi cikin musulmai muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kyautata namu kashi yau rana ta hudu kenan kamar jiya muka fara Ramadan ya kamata mu dage kwanakin suna tafiya kwanakin suna guduwa muna roƙon Allah ya dace da mu zuwa ga aikata kyawawan ayyuka karbabu a cikin wannan wata mai albarba muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya samu kasance cikin bayan sa yake kantarwa kowane dare cikin wannan wata mai albarba muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya haɗa fuskokin mu a wannan waje muna roƙon sa ya haɗa fuskokin mu cikin jannatin firdausi na ala هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب